gafarta malam tambaya ta ita ce idan mutum ya ɗauki azumi kuma yana da cutar farfadiya sai ciwonsa ya tashi alhali yana azumi to malam shi idan ya dawo hayyacinsa azumin yana nan akwai ruwaya da imam mali ya kawo a cikin muwatta'i malikin cewa abdullahi dan umar shi ma yana yin farfadiya so amma idan ta same shi yana azumi in ya farfado sai ya ci abinci ko baya rama azumin wannan ranar kuma sahabbai da yawa ba su yi masa inkari ba da aka sai zamo kamar akwai goyon baya kenan daga sahabbai wanda dama yana cin abin da ake kafa hujja da shi wani sahabi ya aikata abu sahabbai sun sani ba su ce a a a a ba to saboda haka sai ya yi kama kenan da wanda hankalinsa ya gushe ko azumi ne ko sallah ne in ta riga ta wuce to ba zai sake waɗannan abubuwan da suka wuce yana cikin da haka wanda yake cikin kwama ya suma a asibiti in ya farfado bayan shekara ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ba za a ce ya zo ya rama sallolin nan da suke a baya ba wanda ya ce malam magana cewa musifa idan ta shigo ba a fita ko ba a shigowa ai ba musifa aka ce ba annoba da kwalara amma ana musifar yaƙi da kashe-kashe ai sai ka ɗan gusa yawwa amma annoba ake nufi irin wacce Allah yake aikowa ita kuma wannan abin da ake gudu kakka fita ko ka ɗauka ka zama kai ne dalilin yaɗuwarta a can ka kuma ka shigo ka ɗauka ba ka zama kuma dalilin ɗauka so da haka sai aka toshe kofar yaɗawa da kofar ɗauka da haka malamai suke kafa hujja da wannan hadisi wanda wata annoba aka yi a lokacin sayyidina umar sahabbai dubu ashirin ina jin da hudu ne suka rasu a wajen annobar daga ciki akwai ma'azu bin jabal da shi da matarsa da 'ya'yansa guda biyu da a cikin annobar suka rasu wai ta amawas amawas sunan wato garin da cutar ta barke shine aka sama cutar sunan wannan a lokacin sayyidina umar aka shekara ta goma sha shida bayan hijira sabai da yawa an yi rasu sosai gari guda rana guda sai ka ji an yi jana'izar dubu biyu dubu uku dubu hudu to shi shine sayyidina umar ya zo ya ga halin da ake ciki sai sahabai suka tare shi cewa ba zai shiga inda ake annomar ba ice shi kuma sai ya shiga wasu ka ce ba zai shiga wasu ka ce a a shiga mana to ana nan sai sai na umar ya gamsu da waɗanda suka ce ka a shiga ɗin to za a dawo sai wani sahabi ya ce to wai amirin mumini na ƙaddara za ka guda sai ce eh ƙaddara zan guda in tafi wata ƙaddarar na firru min ƙaddarin la ila ƙaddarin la to ana nan ana ja in ja sai wani sahabi dama baya nan sai gashi ya zo ya ce me ake tattauna ne aka ce a ah, garin nan ne da ake annoba amirul mumini ne yazo zai shiga garin shine wasu sahabbai suka ce ya shiga a dogara ga Allah wasu suka ce a ah, ka a shiga kamar kai kai ga halaka ne sai ce ani na jima'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi idan ana annoba a guri kakka fita sannan in kana waje kakka shiga aka ce to alhamdulillah tunda an samu hadisi magana ma ta kare kenan da aka sai da Umar kuma musamman ya ɗebo sahabbai Ga shi an yi asara dubu ashirin da wani abu ga wasu kuma bataliya ya taho da ita kuma zai shiga gurin su shi ne dalilai za su ka ce gaskiya ba za su yadda a shiga ba to shi ne aka koma to wani hadisi sai zama shi ne kwanduwa na wato in ana kwalara a guri sai ka ga an killace gurin ana feshi duk wanda zai fita ma sai an masa feshi an yi test akwai ma wanda na ga ana buɗe bakin mutum a hahaska ko a idan mutum ko a fuskarsa musamman yanzu da yake kasashe musamman turai da suke tsoron ciwo su ba dama da an ce an fara ebola ko an fara kaza a kasashen afirka to shi kenan hawa jirgi da tafiya a kasa da hawa mota sai ka ga sun ba za su yadda ka shiga musu kasa ba to kaga wannan ah, abin bai saba shari'a ba amma kana ciki sai kai ta addu'a kakka ce in tattara kayana da iyalai na in gudu wanda ya ce malam ya Allah ya ta malam ta wace hanya Allah yake karɓar addu'an mutum da sauri to da saurin ne ban sani ba <laughs> ni ma da na san wannan hanya ai da da na je san Allah yana amsa addu'a san da ya ga dama amma a ce sai ya yi da sauri wannan gaskiya ne ba ban sani ba kuma da na sani ni ma ai da na bi wannan hanyar ana amsa addu'a da sauri amma dai da aka ce ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu sa ran zai karba da haka kowa zai roki Allah ya sakankance za a karba inna Allah hayyun karim ji annabi ya ce Allah bai kunya ne mai karanci ne yastahi min abdihi idza ile idai ilai an huma sifran Allah yana da kunyar kai haka kana roƙon alheri ya dawo da hannunka ba komai ba ya yi sai dai ya ce Allah yana biya muku bukata ta hanya uku shi sa wani sai ga kamar ta biya ba saboda ka roƙi aure sai kuma aka baka wani abu sai ka ɗauka to tunda ba wannan ka roƙa ba ai ga abin da kake so ko ka roƙi mulki sai aka musanya ma da wani abu to Allah yana wa mutum musanye da abin da ya fi naka ko ya yi daidai da naka ko kuma kana da ashe ma kai a cikin zunubi kake har ya zo nan kai kuma kana daga hannu Allah ban kaza ban kaza shi kuma Allah sai ga abin da ya fi maka alheri ya fidda kai daga wannan kazanta ta zunubi da kake ciki to kai kuma tunda ba ganin zunubin na ake ba balle kaga naka ya girman dala da goron dutse ko bai kai ba to saboda haka sai mutum ya ga abin kaman ma ba a karba ba wani kuma a lahira empty ne can account ɗinsa na lahira ba komai to sai Allah ya dinga cura wannan addu'a yana mai da ita lada yana sakawa a cikin account ɗinka don hadisi ya tabbata akwai mutumin da zai shiga aljanna in ya ga inda aka sa shi ya tuno aikin da ya san dai ba aikin bane sai ce Allah to ni ban yi aiki irin wannan ba kuma na ga Allah ce ba ka yi ta roƙona ka tuna lokaci kaza ka roƙe ni baka kaza lokaci kaza ka roƙe ne baka kaza to wannan roƙon naka da tattara gaba ɗaya na mai maka da shi lada na tara maka ana sai ce Allah ina ma duk abin da na roƙa baka bani ba duk anan ka aje min shi abin da ake so shi Allah ka yadda da shi dama shine wannan sika da Allah ka amince da Allah ka dogara sika da tawakkul saboda duk wanda zai roƙi Allah dole ya sa abu biyar a ransa na farko Allah ya ji ka na biyu Allah ya san ka na uku Allah ba shi da rowa kwata-kwata ba sunan rowa a cikin sunayen Allah ko siffarsa ba rowa na hudu taska Allah ba ta karewa ko tana karewa na biyar kaga an ba wani duk wanda ka gani da shi Allah ne ya ba shi. to tunda ana ba wani ai kaga ya kamata mu sa rai ko sannan ma Allah bai baka ba to wa zai baka saboda haka kuma sannan ita kanta daga hannun da muke ai ibada muke yi so bai kamata mu daina daga mu ba tunda ibada ne wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku saboda haka mutum zai roki Allah ya sakankance wata kuma rashin karɓar addu'a daga gare mu ne mun cicci haram mun yi abubuwan. da ba amsa addu'a A ash'asa aghbara ya muddi yadayhi ila sama mat'amuhu masharabuhu haramun haramun haramun haramun kuma zai ba bil haram to kaga wani abun ma mu muka jawo saboda halaye mu ba irin wanda Allah zai dinga ba su bukata bane domin ana ba su bukata kuma sai a jarabci masu masu bauta to shi yasa wannan kakka damu kawai kai dai kai ta roƙon Allah kuma yana bayarwa kai kawai ka sakankance da shi wanda ya ce malam ina kasance ina sai da sarƙoƙi da zobuna wasu in muka siyo sai ka ga cross shine kwaɗan sarƙar da kuma kan zoban to mana hukuncin saidawa gaskiya kaka da abin da ka tabbata cross domin annabi sallallahu alaihi wasallama an ce sahabbai ko tafiya suke suka ga kara da kara sun yi cross sai sun tsaya sun raba su domin shi matsalar cross din aƙida ce aka gina ta a kai cewa an ɗora Allah akan irin wannan abin an kashe shi zunubin mutanen duniya ya yi yawa sai Allah ya turo ɗansa a kashe shi ya ji zafin kisa ya zubar da jininsa domin ya zama dalilin ceton waɗanda suke duniya kajin da aka gina abin su da ka inda ka yadda annabi isa Allah ne kuma ka yadda cewa an kashe shi bayan kwana uku ya koma sama to zai cece ka a ƙidan kirista to mu kuma Allah ta'ala ya gaya mana kuma ya gaya mana abin da zai faru a lahira na farko da ya ce wa ma qataluhu na biya ce wa ma labuhu walakin shubbi halahu ba su kashe shi ba ba su rataye shi ba an sa musu shubaha ne sana annabi isa din kuma ya ce ya bani isra'ila abudullah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna kuma Allah karara ka san Allah ya kafirta ka to ba wata kungiya bace Allah ce laqad kafara kafara allazina qalu inna Allah salisa wa ya kafirta su Allah kuma sai da ya fara kafirta su kafin ya faɗi laifin kafircin ne ya gabata laqad kafara allazina qalu inna Allah salisu salasa laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam duk waɗannan da wanda suka ce isa shine allah da wanda suka ce a'a allah uku ne akwai shi kansa allah akwai kuma ɗansa akwai ruhi mai tsarki uku ne wato uku ya rabu allah a cikin abu uku yake to allah ya ce sun kafirta to kaga ba za ka zo kuma kana siyar da abin da yake da alaka da wannan aqidar ba Ɗan uwa dole mu zauna da kiristoci lafiya kuma mu bayyana musu musulunci su musulunta amma mu'amala aka ce mu yi da su ba mu goyi bayan da su ba mu'amala kana da kirista makoci ko abokin aiki ko jam'iyyar ku ɗaya ko wurin aikin ku ɗaya ko malamin ku ne a jami'a ko kuma sana'a kuke yi mai gidanka ne ko yaronka ne aka ce ba shi da lafiya shari'a ba ta hana ka je ka duba shi ba aka ce a masa haihuwa shari'a ba ta hana ka buga kai masa murna ba aka ce aka ce an masa rasuwa shari'a bata hana kai masa sori ba matarsa ce ko ɗansa ko babansa kai masa sori ka gani ya samu larura ta gobara ka je kai masa jaje an ƙara masa promotion a wajen aiki kai masa ka taya shi murna duk wannan mu'amala ce ta ɗan adamtaka yana jin yunwa unguwarwa yana da tsiraici unguwar riga wannan ita ce mu'amala to an zo a ƙida kuma abin da ya sa a najeriya in an baka fom akwai fom ɗin da za a ce ka sa sunanka ka sa sunan babanka ka sa sunan local government ɗinku ka sa sunan jiharku ka sa ƙabilarka ka sa mace ne kai ko namiji kuma ka sa kirista ne kai ko musulmi kaga an yadda kenan akwai addinai daban-daban akwai kabila daban-daban akwai jihohi daban-daban akwai local government daban-daban akwai kuma jinsi daban-daban shi yasa aka baka fom ma ka cike shi haka abin da nake ga dan majalisa ran nan nace kar ku bari maganar yarinyar nan da aka hana ta sa sa hijab a wajen aka hana ta certificate ta ya kamata ku shigar da wannan cikin majalisa a yaki da shi nace domin shugaban mu na najeriya yanzu musulmi ne mataimakin sa fasto ne malamin coci ne da za a sa shugaban kasa da mataimakinsa zama duk musulmi kirista su ce ba su yadda ba saboda ba su da wakilci da za a sa duk musulmi ko duk kirista ba za mu yadda ba ca za mu ba mu da wakilci ashe mun yadda musulmin da ya hau kujerar shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa da sunan musulunci ya hau kuma da sunan musulunci aka sashi wanda ya hau kujerar shi kirista ne ko shugaban kasa ko mataimaki da sunan addinin aka ɗora shi tunda ba za a yadda masu addinin bi su hau kujerun bi ba wannan yana nuna najeriya kenan ta yadda da addinan guda biyu to tunda ta yadda da addinin akan kujera ya kuma za a hana sa gyalan addinin ba dalilin da zai sa a hana ka sa gyalan addini kuma za a zo shugaban kasa zai gana da sarakuna in aka taya sarakunan nan da za su gana da shugaban kasa za ka ga sun kasu kasusuwa akwai wanda shugaban kasa da fa gace shi amma zani zai daura ya rike kaho ya sa tsakiya da murjani ya rike hisga haka zai je ga shugaban kasa ba ce kai shiga ba akwai wanda aka gace shi babbar riga zai sa da ya ciki ya rawani katon rawani ya rike kuma sanda kuma ya sa alkyabba kuma ya tafi fadar shugaban kasa ya je ga shugaban kasa a haka sannan in shugaban kasa ya ce zai ga malamai zai ga fasto za ka ga manya-manyan fasto sun tafi da riguninsu ko farare ko jajaye da shuɗaya a ciki dogaye har ƙasa sun sa cross hannan a haka suke shiga fadar shugaban ƙasa za ka ga malamai ko shugaban ƙasan ko musulmi ne hakanan za ka ga malamai sun yi shigar yi su ta malanta wanda yake rike kindiri da carbi ma haka zai taufa da shugaban kasa ko da ku shugaban ƙasan kirista ne a haka zai gansu duk abin da aka shiga da shi fada shugaban ƙasa to ya zama legal to ya za a ce wata saboda kawai ta sa da rufe gashin ta dan abin ba dan kirit ne fa ni na dauka ma Allah irin burgujejen hijabin nan wanda ake sa har ƙasa din nan irin ta sasa sai naga kawai irin dan guntun abin nan ne da zai rufa iya gashi wai akan wannan ta shekara biyar ko shida tana karatu aka hana ta certificate kuma wai a Najeriya kuma wasu ake a zauna lafiya ko waye addininsa kuma gashi an hana wani ya addininsa kaga wannan ce wannan ba daidai ba ne amma na ji wani dan majalisa jiya ma na masa waya na masa godiya wani dakta dan buran ya shigar da magana a majalisa ya tada hankali cewa lalle ya kamata a kafa kwamiti na gaggawa a je a taka ma wannan eh, majalisar eh, wannan jami'ar ko wannan makaranta a taka mata birki domin za ta haɗa rigima addini kuma wannan maganar har cnn fa har cnn sai da aka yi wannan maganar har majalisar ɗinkin duniya sai da aka yi wannan maganar na cewa an hana wata ɗaliba kuma aka ta kawo hotuna daga wasu gurare da aka ga kasashen ma da ba na musulmi ba an nuna 'yar sanda a ingilan a ingila ta sa hular ta kuma sa hijabi haka ta ɗora hula a kai a dubai ga sunan a kenya a ina ne a wanda ma aka nuna ma da ma chief george na ƙasar gaba ɗaya suka ɗau hoto da hijabinsu kai an nuna ma musulma a majalisar amurka 'yar majalisa ce ko sanata ce ko harifta ce da aka zo rantsuwa kowa aka ba shi bible da aka zo kanta sai aka ce toke ke musulma ce a kawo ƙur'ani to amurkan fa kenan fa gindin abin amma nan kai kana nan baki cikin wahala tsaron ma ca idin mahaukata ne yan afirka kana nan kana hauka ka hana yarinya wai ta rufe gashinta kaga wannan ci baya ne gaskiya ya kamata a dinga ba da hankali da aka kaka siyar da sarka mai irin wannan wanda ya ce malam ina tambaya akan wani kasuwanci wanda wani kamfani zai bukaci ka yi rijista da shi akan kuɗi sannan ya bukaci ka kawo wani shi ma ya rijista kai kuma ƙarshen wata za a rinka biyan ka wani percentage to gaskiya ni ban san wannan ba ni na rasa kan wannan abin wallahi ni ban san wani kasuwanci da zaka dinga kawo mutane ana ni na rasa ma to me ake sayawa har yanzu ni na ka rasa kan irin ma irin ta da zan kalli wannan abin ni ban san wannan abin ba gaskiya ka je kai kasuwancinka kawai da ka saba kawai amma wannan kwalle-kwallen da akwai abubuwan ni gaskiya ban gane musu malam wani lon ne ake bayarwa to amma abin da ya shige min duhu a ciki shine za a baka dubu hamsin amma idan ka tashi mayarwa za ka mai da hamsin da dubu biyu da ɗari biyar kuma an ce ba kuɗin ruwa a ciki da na tambaya game da ƙarin ya yake sai aka ce ai ma'aikata ake biya da wannan dubu biyu da ɗari biyar ɗin da ta hau kai to wace a biya ma'aikata da dubu biyu da ɗari biyar wato matsalar shi ne Allah ya kiyaye mu da cin ruwa amma ni abinda nake gani so ake a ya kowa sai ya ci kudin ruwa ko ta wace hanya so ake yi a mai da rayuwar mu ta zama cikin bashi wallahi in zaka iya rayuwa ba bashi ka rayu mai kankanta abin da kake samu kun ga ayar da ta fi kowace tsawacin alkur'ani akan bashi take magana kuma ba abu mai in ba zunubin ka ba babu wani abu mai hatsari ka je lahira da shi irin basu suka domin wani ya zo a filin daga ya cewa annabi kaga ana yaƙi ana ta filla kawunan mutane ce eh ce to in na shiga aka kashe ni zan shiga aljanna ya ce eh a ya tafi annabi ce dawo in ana bin ka bashi ba ka shiga aljanna ba ce yanzu jibrili ne ma ga mu da na ce maka ka je eh to jibrili ce ma an kira ka in ce ban da bashi ka ci bashin mutane sai an dakatar da shahadar an fitar da su. kuma da farko ma saboda annabi ya tsorata sahabbai in aka kawo gawa sai ya tambaya akwai bashi an ce sai ce to ai gaba da ita wani a cikin ku ya masalla saboda ni ne masalla har bashin za a yafe to kuma kaga sai mutane su ta cin bashi su ce a annabi ya mun sallah kai in na ci bashin ka annabi ya mun sallah shikenan ka so da aka jama'a sai suka daina cin bashi so da ka ga cewa duk wanda annabi ya masa sallah za a samu haske a cikin kabarinsa shi yasa Allah ya ce kayyawa munafikai la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi to sai jama'a suka shiga taitayin su aka daina cin bashi annabi ya ga komai ya saita sai ya ce to duk wanda ya ci bashi a zo in biya duk wanda ya ci bashi ya mutu ya kasa biya a zo in biya masa wanda kuma ya bar dukiya a jihar ba iyalansa to sai sabai su fahimci wannan a can cewa ba face aka yaji a ci bashin ba ana ƙara nuna hatsarin bashin ne inda mu ne yanzu a da an ciwo annabi bashi ake kai da Allah tsaya annabi zai biya shi a ga ina saboda haka ni inda dai kuɗi za a baka a ce ka dawo da kuɗi muna gaya musu muka ce ku dinga saiwa mutum kaya sai ya koma ciniki misali manomi ne zai kisan wannan dubu hamsin din to ka a bashi kuɗin sai a ce me kake so irin shinkafa irin wake feshi injin ban ruwa to sai a lissafa wannan din a ce to kaga wannan kayan na dubu hamsin ne da kuɗi hannu ne amma wannan kayan zaka siye su dubu sittin saboda ba yanzu zaka biya ba shikenan sai a bashi a rubuta kaga kuɗi ne da kaya in kuɗi da kaya ya shiga ya koma me ya koma ciniki amma a baka kuɗi ka dawo da kuɗi kuɗi da kuɗi su annabi ya tananatawa az-zahabu biz-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-sha'ir bil-sha'ir wal su annabi ya ta hadawa amma ce idza ikhtalafa al-ajnas idan wannan daban ne wannan daban ne ba kuɗi za a baka ka kawo kuɗi ba gida ne ka gani kana so sai ka je ka ce ba banki ina son zan sai gidan nan amma ni dubu ɗari uku nake ɗauka duk wata saboda haka ba zan iya biya ba yanzu sun ce miliyan goma su ce eh za mu siya miliyan goma mu za mu siyan maka sha biyar sai ka bamu a shekara goma sha biyar da haka sai mu je mu agreement da inda kake aiki a dinga raba albashinka biyu 50% yana shiga account ɗinmu sai yana shiga akawun ɗinka sannan takardu suna hannunmu amma za ka iya shiga gidan ka zauna amma takardu yana hannunmu idan an gama agreement yarjejeniya ka gama biya sai mu ɗau takardu mu baka wannan babu laifi shan muhammad bin sale usaimin har ya rasu yana fatawa akan wannan ana kiransa bai'ut kasit kusan za a kasashen laraba ma har aure da irin wannan ake yi tun zai zo ya ce wallahi na ga wata mata ina so to amma sadakinta su can sadaki ne matsala da walima sau kuma namiji shi yake kayan ɗaki sannan su kuma kayan ɗakinsu ba wai garau-garau ba ne akwai wanda ya ce min haɗansa ya shiga sakandire bai gama biyan bashin da ya ci na babarsa ba to wannan walima sai a ce ka kama guri real dubu ɗari za a ce rana ɗaya kawai ku yi biki a yanka raguna da shanu da awaki a ci riyal dubu ɗari sannan za a ce ɗakin da za ka kama in baka da gida riyal kaza kayan ɗakin da za ka yi mata na alfarma kaza to sai a lissafa sai wani ya biya ya ƙara maka wani abu ya siya maka kayan gaba ɗaya zo cika maka ɗakin ka da komai kana kallon talabijin kana kuka so da baka ba biya ta ba to kaga irin wannan in irin wannan ne idan irin wannan ne kaga babu matsala amma idan irin wancan ne gaskiya kan mutum ya shiga rigiman nan da haka mu kiyayi bashi in ba na dole ba Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdik akwai masu neman addu'a daban-daban muna roƙon Allah ya biya kowa bukatarsa ta alheri